وآخر من شكله أزواج kuma suna da wata azaba ta daban daga irin waɗannan azabu suna da azaba kala-kala da za a azabta su da su a ranar lahira